Saka mai wuya. taro na wa'azin ƙasa da momi a karanta Qur'ani a wa'azin ƙasa wanda ba wanda zai ce annabi ya je wa'azin ƙasa da ma yana ja mashi baki da irin wannan siga da mu muke yi a gabatarwa a yau mukan shirya taruka don agazawa addini na kusan yana da wahala a ce annabi ya yi lancin so ire-iren in muka kalli wannan a matsayin ka'ida to mun tsuke abin da yake da faɗi babu wata aya guda ɗaya kai tsaye da ta yi bayani akan a taru a zo a yi irin wannan karatu da ake cewa za a yi shi a nan abuja imma da sunan festival ko da sunan convention duka babu shi kai tsaye babu shi a alkur'ani babu shi a sunar manzo sallallahu alaihi wasallam Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shirin mu na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. Kungiyar Izalatul Bida a wai kamata suna ta Najeriya tana nan tana ci gaba da shirye-shiryen da take na haɗa hancin wani gagarumin taro na mahalarta da kuma makaranta Alƙur'ani mai tsarki wanda zai janyo waɗannan malamai tsakanin dubu talatin da dubu sittin wanda za a haɗa su a cikin babban filin wasa na abuja in allah ya kai mu ran 22 ga watan nan na fabrairun shekarar nan da muke ciki ta 2025 to wannan taro dai ya raba kawunan mutane da yawa musulmi har ma cikin ita kanta izala kanta akwai mutane da suke da sabanin ra'ayi game da wannan taron wasu na tambayar shin me manufar wannan taron ma. da suna na saba imam kashe mazaunin abuja to ni a na taro na rarrabon qur'ani da ra'ayi ni a na ban goyi baya ba nan taro da ra'ayi abuja magana gaskiya akwai gida ko kudi na ina da fito da ƙarshe dai siyasa za a yi wannan abu kuma ka ga kamar ba a yi shi don neman yadda Allah ba an yi shi ne kamar akwai gida a ko malami daga na kwata daga kasar da dukkan daga Kwara daga Koyo daga Oshin daga ko ina a tara su a Abuja ga matsalar rashin tsaron nan na hanya ga rashin hanyoyi a hanya wasu su yi hatsari wasu a yi kinafin wannan ne ina gasa ba shari'a kuma ko a sani jinikin addu'a ne a masabatan sunna ko a san bid'a ce ba. To a yau ne muke kawo muku kashi na farko na muhawarar da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya ya shirya mana tsakanin malamai guda biyu dukansu 'yan izala amma masu bambancin ra'ayi kan wannan taron. Masu wuraren sashen Hausa na muryar Amurka barkanmu da sake dawowa sabon shirin tsaka mai wuya. Wannan karon za mu duba wannan gagarumin taro da za a gudanar insha Allah Abuja wannan wata na alaran momi ko kuma na mahaddata karatun Alkur'ani inda za su shigo Abuja da za su yi taro a babban filin wasa na Mashud Abiola su yi karatun Alkur'ani na tsawon wuni ɗaya. Muna tare da manyan malamai guda guda biyu waɗanda suka shahara ta fuskar da'awa wato wa'azi kenan da suka hada da Malam Ibrahim Aliyu Kaduna shine sakatare na majalisar malamai na ƙungiyar Izala da ke Abuja. Kazalika muna tare da sarkin malamai Malam Ibrahim Duguri wanda shi shugaban majalisar malamai ne na ƙungiyar Izala a Abuja. Bari mu fara da Malam Ibrahim Duguri. Malam Ibrahim Duguri baka mara wannan taron ba mene dalilin ka na rashin mara masa bayani. To bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd masu sauraron mu kusa da nesa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uh, kamar yadda Haji Nasiru ka faɗi ba wai taron ne ko kuma karatun ne ba na goyon baya ko kuma ban da ra'ayi ba sai dai tunda abu ne wanda aka danganta shi da ibada ko kuma da addini kai tsaye a matsayinmu na musulmi mun san bamu da wata manhaja wadda za mu cusgo shari'ar mu ko kuma ibadan mu daga ciki sai faɗin Allah ko littafin Allah shine alkur'ani mai girma don haka wajibin mu ne mu yadda da alkur'ani mu yi imani da alkur'ani sannan mu ɗabbaka alkur'ani cikin rayuwarmu ta yau da kullum to har yanzu dukkan wani masdari wanda za a ciro ibada a ciki inda an kira abin ibada to ba zai zamo ibada ba wanda ya amsa sunansa dole sai da umarni wanda yake kuma umarnin nan faɗi ne na Allah maɗaukakin sarki kuma a cikin alkur'ani ɗin amma a matsayinmu na almajirai ko ɗaliban ilimi da kuma iyayenmu malamai da suke jinmu a ko'ina babu wata aya guda ɗaya kai tsaye da ta yi bayani akan a taru a zo a yi irin wannan karatu da ake cewa za a yi shi a nan abuja imma da sunan festival ko da sunan convention duka babu shi kai tsaye kaga kenan in dai an kira shi da sunan ibada a matsayinmu na musulmi masu da'awar sunna wadda ba mu da wani abin da za mu dogara da shi kai tsaye na farko shi ne faɗin Allah sai kuma faɗi ko umarni ko kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wadda nan ma babu wani nassi sarihi wanda ya tusgo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa a yi irin wannan taro ko kuma an yi ya gani ya goyi bayan abun ko kuma ya yi umarni da a yi ko da shi bai yi ba don haka shi ma babu shi kai tsaye a nassance tunda dai mu nassi muke nema kai tsaye na yin na halaccinsa ko kuma rashin halaccinsa to babu shi a alkur'ani babu shi a sunar manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu kuma dawo zuwa ga magabatan da suka rayu gaba da mu kuma suka fi mu kusa da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa su ma babu inda aka ce gashi sun yi wani gangami na mahaddata waɗanda za su zo su karanta alkur'ani su ware wasu kwanaki ko a ware adadin wasu mutane malam ibrahim duguri shin eh, taro malam ibrahim duguri kana ji eh, taro ne a karanta alkur'ani ne ba shi da asali ko kuma yin karatun alkur'ani ne tare shi ne ba shi da asali anan ai karatun alkur'ani shine ma yake da asali shike da tushe don haka in na tsaya na yi karatun alkur'ani a duk inda nake na yi bi umarnin Allah na bi karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan idan misali muka zauna a makaranta ko a masallaci muka yi karatun alkur'ani ko muka yi tafsirin alkur'ani ko muka yi musaffata alkur'ani duk wannan mun bi sunar manzo sallallahu alaihi wasallama wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa khaffatuhum mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man inda kaga wannan zaunawa a karanta shi wannan yana da asali a musulunci amma a ce za a kira shi da wani taro na convention ko kuma ainihin wato abin nan eh, duk da yadda aka kira shi da shi kuma a ce ga adadin mutane ga adadin kwanaki. A Sheikh Ibrahim Duguri wuni ɗaya za a yi wannan taro bari mu koma wajen Malam Ibrahim Aliyu Kaduna. Malam Ibrahim Aliyu Kaduna ka ji abin da Malam ya takwaranka Malam Ibrahim Duguri ya faɗa cewa irin wannan taro a zo waje ɗaya ba shi da asali. Kai me sa kuke so ku yi abin da in bai da asali me sa kuke son yin wannan taro? Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ila yawmiddin. Don dangane da abin da ya shafi wannan taro da ake kiransa za a yi cewa convention ko conference wanda ma'anarsa a larabci shine al-mu'tamar don gabatar da wani abu daga cikin ayyuka na addini a tukar al'umman musulmi sun yadda suna yin musabaka na dai san ba wanda zai ce annabi ya shirya musabaka qur'ani irin yadda muke yi ina gaba wanda zai yi zara'a ya faɗi hakanan kai tsaye musabakan Qur'ani irin wannan da muke ta ƙasa ta jiha ta local government da ta duniya wannan kenan kuma na ga duka muna yin wannan musabakoki domin abu ne da ya shafi aiki na alkur'ani abu na biyu mukan yi taro na wa'azin ƙasa da momi a karanta ƙur'ani a wa'azin ƙasa wanda ba wanda zai sai annabi ya je wa'azin ƙasa da ma yana ja mashi baki da irin wannan siga da mu muke yi a gabatarwa a yau sannan daga cikin abubuwan da muke shirya mukan shirya taruka don agazawa addini na kusan yana da wahala a ce annabi ya yi lancin so ire-iren in muka kalli wannan a matsayin ka'ida to mun tsuke abin da yake da faɗi mun tsuke abin da yake da faɗi idan muka dubi faɗin Allah ta'ala da ke cakul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin cewa sallata da ainihin yankana da rayuwata gaba ɗaya da mutuwata duka ga Allah ne. Idan muka kalli wannan to ayyuka a da yawa suna shiga a ƙarƙashin wannan. Idan aka ce karatun alƙur'ani a taru a karanta alƙur'ani babu inda yake zama laifi. Wala Allah sunan ne mutane da yawa ba su so idan aka ce convention ko idan aka kira shi conference wannan shine abin da mutane ko festival kamance ɗaya sunan ko festival yawwa to alhamdulillah festival <laughs> waɗannan kalmomi da aka kira idan ka ce al-mu'tamar wato ana ana nufin taro wanda duk wanda ya san wannan kalma ta al-mu'tamar ya san ana nufin taro wal maharajan kaman ma ma'anar maharajan ya Sheikh Ibrahim eh, da za mu yi hakuri mu dauki magana ɗaya ɗaya in mutum ya fara magana a yi shiru sai ya sauka to bismillah eh, Malam Ibrahim Aliyu Kaduna kammala sai mu koma wajen Malam Ibrahim Duguri. Yau wato su mu abu haka hankali hmm. wato shi wannan shi wannan mu'tamar kalma ta convention kamar yadda su malamai jagorori suka ce kalmar da suka kawo tun da ba ba bane shi wanda ya maganar shugaba Sheikh Abdullahi Balalau ya ce festival sai aka mai gyara sai kuma ya karbi gyaran sai ce convention to da yanzu a bakinsa ya ce convention ko conference to yanzu mu batta a convention ko conference sai mu magana a kai wannan kalma al-mu'tamar ko convention abu ne wanda an kasance ana yin shi a sauran kasashen musulmi na duniya misali al-mu'tamar ad-duwali wanda aka yi na ainihin tatawiri darasatil qur'aniyya wanda aka yi shi ranar ɗaya ga watan uku 2015 ɗaya ne daga cikin tarurruka da aka yi don alkur'ani an yi almu'tamar alkur'ani a sadis shi ma wanda aka yi shi a Gaza shi ma mutabar ne na Alkur'ani an yi Search International Conference on Quran and Sunna duka wannan ina son in kawo cewa mu'tamar taro ne da ake yi domin alƙur'ani wani Allah munan ne ba a taɓa yi ba amma an yi nisa ana yin sa a duniya ƙasashe daban-daban suna gabatar da ainihin wannan mu'tamar na ainihin alkur'ani. To a gaishe ku malamai in Allah ya kai mu rana a kafin a fara wannan taro din za mu kawo muku kashi na biyu inda za ku ji shin sunan taron ne yake jawo bambancin ra'ayoyi da sabanin ra'ayi ga mutane ko kuma dai akwai wani abu bayan shi. Ba da baya haka da me da me za a yi a wajen wannan taron idan an zo yin sa. Muna fata za ku kasance tare da mu a rana a domin ci gaban jin wannan muhawara din. idan muna godiya ga su malaman namu malam ibrahim aliyu kaduna da kuma malam ibrahim duguri sannan da shi wakilin namu nasiru adamu hikaya a madadin su dukan ne ali mustapha sokoto a washington ku huta lafiya